ya ga can kai ko ke kika tusa su? Hmm? ke kika <laughs> これグロいとかだと ba wata shari'a wadda ta wuce ta Allah kuma ina ga ba wani kotu ko wani mutum da ya isa ya da mijina tun da yara ya mutu na bar wa Allah idan an je kotun Allah a dina ba haƙƙi ai ba tsaya abin da yake so gani shi wato a ƙasar nan mai da matsaloli matsalolin da su muke da su kuma ba wasu matsaloli bane illa matsaloli irin na wani aiwa mutum abu ba sai da abu ya kada hakinsa to yin hakan kuma yakan sa in an ga kamar yadda aka yi wa mijin na an zauna lafiya gobe wani za a gane abin da muke so a gare ki shine ki ba mu haɗin kai da hana da hannu kin ga magana na a gaban alƙali take kuma lalle ana buƙatar ki a na lalita kin gani in kika zo kotu na lalita nan shaida kawai saki ba ni shi ma da shaida shi kenan mun riga mun ga alƙali da abin da kika faɗa kuma lalle lalle yana so ya gare ki ki manta ki ci mutum da shi na baki ka yi haƙuri ba samu kifin ba dare ko in an jima ko kuma da safe sai in shiga ruwan samu ba wani ba wani ne ke damu menene kuma ya da mama ke jefa da bala'i ba shi ne ba ita bace ai gani ba mahaifiyarka ba ce to mahaifiyarka addini ne baka da tunani baka da hankali ya za ka zama lusari eh? dabba sakarai mumu shashasha sa iska eh? mun kashe miliyoyin kuɗi mun baka kuɗaɗe a kan kace ka tabbatar da bawan allah nan an kashe shi mu ga gawarsa ka namiji na faɗan wanka namiji ya gagari namiji yo ni ko mace da namiji yanzu ce zai gagare ni kai garba da na baka kwana uku only three days na baka daga yau kana kan last ka sake ta koma gidan nan ka zo ka ce mun waye na rai mene ne ba irin inda ba ku ba cikin daji ka tabbata duk da ka tafi cikin gidan nan ka to nan to ka zo ne ka ga mun cewa ya mutu ka da ga maka wannan shine na karshe in Allah da sai na kama ga Hausa kai muna so ka kashe shi lalle a kama na gawarsa mu gani a talabijin ana labarai gashi ana bikin binne shi wato mun haɗa kanmu mu kwamishinoni mun tara kuɗi miliyoyi yanzu abin da yake ƙasa muna da miliyan ɗari da hamsin wanda muke so za a nemi ɗan iska a ba su su shiga jeji duk inda yake sai an nemo filal a cikin jejin nan ko a raye ko aka ce a kawo shi ina ga wannan kuɗi miliyan ɗari da hamsin ya isa a yi wannan harka ɗora ka akan wannan magana ko kuma ka ce wai haushi ma wai an daga shari'a an gurgudan shari'a sai a ce an daga ta kai ba za ka san yadda za a yi shari'a ba sai ka ce wani daga shari'a ta na so ka fahimta ba tun yau nake handle irin cases da suka fi wannan ba na handle cases bila adadi ko ban taɓa faɗuwa ba to amma na so ka sani ba wani abu ne yake sa nake cin nasara a cases din ba illa shaidu da kuma joji kar ka manta matar inspector da kashe ta yi bayani akan cewa kai ne the last person da ka bugo mata waya kuma lamba ka tana cikin ba kokarin da ban yi ba lauyan masu kara sun tabbatar akan cewa wannan matar za a kawo ta a gaban kai to a cikin kuma an kawo wannan shida ga wata ko? Kwarai ko. Daga ake cewa mata ta shigo. Ranar. Gwamna ne ya waya yanzu nan wai zai zo a duba babanku a ya a duba babanku ga babanku yadda yake ciki yana cikin halin kata-kata a jikinsa ga rigarsa ta lalace ya mai shawara mai zami masa. Me za a yi? Ta mu ne me za a yi kasu same mu. Mu wanka mama. Wanka? Eh. Ha mu ɗauko shi mu abin da yake cikin wannan jaka kuɗi ne miliyan 150 amma in dollars haka ne ko hajiya miliyan 150 to ka fahimta yan dala dubu dubu ne a ciki saboda kai ne zaka je ka sai da zaka ka canza su ka sai da zaka ka fito naira miliyan 150 domin ka gabatar da wannan aiki ai ranka ya tun da wannan kuɗi ya samu akwai mutanen ma da na kawo daga bahar maliya garba wayannan kuɗi baka san yadda aka yi aka same su ba ta daɗi ko ta rashin daɗi aka ɗau amanar su aka baka akan ka aiwatar mana da aiki lallai lallai mun baka kwana biyu rak a kawo mana bilal da rai ko babu rai so nake in ga gawarsa ana ƙoƙarin jana'izarsa ko kuma a talabijin an nuna gashi an kashe shi murara ka fahimce ni ko shawara akwai shugaban 'yan fashi na bahar maliya yakubu ka ce ka same shi ku haɗa kai ku sai a ta fantamawa mana wannan shiru da ka ga inai ba kyau ba kyau abin da zai biyo baya yau ku saurari labaran ƙarfe bakwai ku ga abin da zai faru Allah ya kai mu Allah ya sa to sai ka tafi da kai ina ganin sai mu bashi kwana biyu mu gani ko to ina za ka iya ba za ka iya ba wani abu jigif hakan nan Salamu alaikum. Salamu alaikum. Eh, eh,

dama executive council mun zo na an yi meeting sun da shi wasu soma amount wata kudi da suka ce yawon a cikin yana nan kai ma sai mu je a wani sai karɓi check kayan